يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لهدي شاء أكو قوات ذو القعدة بين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة دبو إيد أودا أربعين دقيقة wanda ya yi daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin darasin wannan littafi na alwasita bainar wal khalq na shekul islam taqiyuddin abu abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala Eh, wannan shine darasi na bakwai a cikin darasin wannan risala eh, darasin da ya gabata a baya muna kan gaba ta biyu mana kashi na biyu daga cikin nau'o'in wasiƙa domin a can a baya in ban manta ba ya yi magana akan wasiƙa tsakanin allah da bayi inda ya yi magana akan wacce ce tabbatacciya wacce ce kuma bata tabbata ba wasidar manzanni su isar da sako zuwa ga bayi wannan ta tabbata da hujjoji da dalilai na alkur'ani da ijma'in addinai wai annabawa gaba ɗaya musulunci musulmi da yahudawa da nasara gaba ɗaya sun yi ijima'i a kai kuma wanda ya inkarin wannan wasiɗar kafiri ne sannan wasiɗa ta biyu wadda ita ce wasiɗa tsakanin bayi zuwa Allah wadda ita ce ke mana magana a kai wadda ya tabbatar mana da dalilai na alkur'ani kan cewa babu wannan wasiɗar duka Allah ya toshe duk wata hanya da za a iya samun wani abu ya zama wasiɗa tsakanin bayi zuwa ga Allah Su sai hanya ɗaya kaɗai ita ce hanya ta ceto hanyar ceto sannan bayan ya gama da wannan babin sai shigo magana akan sanya malamai da shehunnai su zama wasiɗa an gama da maganar annabawa da mala'iku wanda shi ma ya sa su cewa in an ɗauke su a matsayin wasiɗa ta su karɓo saƙonnin annabawa su karanta ilimi su fahimta su ilmantar da al'umma a matsayin wannan wasiɗar to shi ma wannan ya tabbata ana su ilmantar da mutane abin da suka karɓo daga annabawa a matsayin su na warasatul anbiya idan kuma aka ɗauke su a matsayin wasiɗa ne wanda su sai ta an bi ta hannunsu a kira su su kuma su kira Allah ko a roƙe su su kuma su roƙi Allah ya ce wannan shi ne ainihin shirk asalin shirkar da Allah ya mu shirkai a kanta da haka wannan wasiɗar ita ce ke ta mana magana a kanta ya tabbatar da cewa babu wani sawa'un annabi ne ko mala'ika ko wani malami ko waliyu ko waye wanda zai zama wasiɗa da irin wannan fuskar kawo duk wata hanya da za a iya bi ya rushe ta wayanda suke kamanta wayannan da a sarakuna da masu mulki ya kawo hanyoyin da ya sa ake samun wasiɗa tsakanin masu mulki da talakawansu ya rushe wannan wasiɗar gaba ɗaya wanda ya tabbatar da cewa wancan kamanta Allah da wayancan masu mulkin ta babin wasiɗa wannan kafirci ne ma zai iya kaiwa zuwa gare shi saboda kamanta Allah ne da halittu a abin da yake Allah ya tsarkake kanshi daga wannan al'amarin to har yanzu yana nan a babin kofa ɗayan da ta rage ita ce babin wasiɗa ta shafa'a inda ya tabbatar mana da cewa ita wannan ma shafa'a da ake magana a kanta ya tabbatar da cewa ita ce addu'a addu'a ita ce wasidar ta shafa'a daga shi wanda zai yi ceton addu'a ne zai yi ya roƙi Allah in Allah ya ga dama ya karɓa in kuma Allah bai ga dama ba shi ce nan daga wasiɗa ce ta ta addu'a daga babu wani abin da zai iya yi da ya wuce ya addu'an shi ma ya roƙi Allah akan abin da shi wannan mai neman wasiɗar yake bukata. daga anan ma ya kawo mana dalilai da kuma hujjoji waɗanda suke tabbatar da haka inda ya nuna mana addu'ar kasancewarta na shafa'a shi yasa ba a karɓan tafi da izinin Allah sai ba mu dalilai waɗanda suke nuna addu'ar ba a yi sai da izini ya nuna mana ga waɗanda suke da izini wanda aka yadda a yi ga kuma waɗanda ba a yadda a yi ba ba izinin Allah kenan ko da wanda yake so ya yi ceton ya so ya ceci mutum to in dai babu izinin Allah akan wannan da za a ceta wannan ceton bai yiwu ba ya zama ceto na sabo ya kawo mana misalai na annab annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya hana shi ya roƙa ma dangin shi waɗanda suka mutu akan shirka ya roƙa musu gafara da sauran muminai ma aka hana su ya kawo mana annabi Nuhu da ya roƙa maɗan shi ceto da Allah ya hana shi ya mai gargaɗi a kai ya nuna cewa kenan ko da ma addu'ar za ka yi a matsayinka na wanda zai yi addu'a to dole kana buƙatar addu'ar ta zama tana da izinin Allah Allah ya yadda a roƙa a yi irin wannan addu'ar kuma ya yadda shi irin wannan ɗin da za ka yi mai addu'ar ya yadda a yi mai addu'a to sannan yi mana magana a kan cewa ita addu'ar ana yin ta ta ɓangarori guda biyu na ƙasa yana iya roƙon na sama ya yi mai addu'a wanda yake sama da shi a daraja da matsayi kamar yadda aka kawo misalin ana zuwa a roƙi manzan Allah ya roƙi Allah ya yi addu'a a yi shafa'a da manzan Allah ya roƙi Allah da haka wannan da ƙasa ne suke roƙa a wurin na sama sannan ya ba da cewa kuma akwai inda na sama yake roƙa a wurin na ƙasa ya kawo mana misalai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma al'umma cewa sun masallallahu liyal wasila ku roƙa mun wasila a wurin Allah cewa annabi da yake a sama ya roƙi waɗanda suke ƙasa da shi su nema mai shafa'a ta ceto ta addu'a a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to bayan ya gama da wannan shine ya zo mana maganar mas'alar wannan nema da manzon Allah ya yi mai addu'a roƙo ne ko ba roƙo ba ne annabi ya roƙa a mai addu'a saboda yana so yi magana akan matsalar shin ya halatta in rinka zuwa in ce na yi min addu'a na yi min addu'a wannan ya halatta a shari'a ko bai halatta ba to wancan da manzon Allah yayi ce roƙo ne ko ba roƙo bane shine ya mana bayani filla filla akan cewa wancan da manzon Allah yayi ba roƙo bane daidai yake da umarni da manzon Allah yayi a yi sauran ayyuka na ibada domin abu ne wanda ya ce ka yi idan ka yi kuma ga abinda Allah zai maka in ka yi wannan din za a biya ka Allah zai biya ka in ka roƙa mai shafa'a to hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama in kai mai salati da yace wa sallu alayya ku min salati in kai mai salati ban salla alayya salatu sallallahu alaihi biha asharan Allah zai mai goma kenan ya faɗa ma wani abu ne wanda za ka rinka yi ka rinka samun lada ka rinka samun falala a wurin Allah ba wai roƙo yayi maka mujarradin roƙo wanda ba na amfaninka ba kai din ake so a amfana haka ya nuna mana na manzan Allah a wancan babin ne mun gane abin da ake nufi to daga can zuwa nan shine gabar da muka tsaya a kai yanzu ya ci gaba da magana a kan wannan dai babin babin roƙon a yi ma mutum addu'a ɗin mun ji cewa na manzan Allah ga matsayin shi kuma ya yi don a amfani wanda aka ce ya yi ne kai ɗin in kai kamar yadda ya ce ka yi na, nafila ka yi shafa'i da wutiri ka yi raka'atanul fajiri ka yi salatul duha shi ma wannan ɗin haka ne ba wai roƙo ne yake roƙo a mai addu'a ba faddu'a ulil ghais yantafi'u bihi da'i yi ma wani addu'a to shi wanda ya yi addu'a shi zai amfana shi zai amfana kenan akwai abu guda uku da za a lura da shi a nan idan za ka yi ma wani in ka zo kana neman wani ya maka addu'a ɗayan abu guda uku ne ko dai ka zo ka nemi ya maka addu'a da nufin shi ya amfana ba da nufin kai amfaninka ba ko kuma ka zo ka roƙe maka addu'a ka roƙe shi abu amma da nufin kai ka amfana kai kadai babu amfanin shi a ciki ko kuma ka zo ka yi da nufin amfanin shi da kuma amfaninka dukan ku amfana dama maganar ya ka zo ka ce ya kuma ba amfanin kowa a cikin ku wannan bai mata su ba kuma wannan shirme ne da mawasa ne ke amma wannan ukun su ne ake magana a kansu yi min addu'a kana nufin kana so ya amfani kan shi. ka san in mutum ya yi ma wani addu'a kamar hadisan da suka gabata shi kuma ga abin da Allah ya ce manzan Allah ya ce za a yi mai ko kuma ka ce a yi min addu'a da nufin kana so ka amfana da abin da zai yi maka na addu'an da kuma shi din in yayi ya amfana ko biyun duka za ku amfana ko kuma ka ce ya yi ma ka nema a wurin shi da nufin kai kaɗin kawai kake so ka amfana ba ka hararo shi magana amfani shi a ciki to wannan ita ce mas'alar da zai yi magana a kai fadu'a ulil ghaiz yi ma wani addu'a yantafi'u bihi da'i wanda yayi addu'ar shi zai amfana abu na farko kenan wallu mad'u lahu haka kuma shi ma wanda aka yi ma addu'a zai amfana fuska ta farko kenan dukansu za su amfana kai da aka yi ma da shi da aka yi mai wa in kana da'i duna lahu ko da me wanda yake mai addu'a bai kai wanda ake yi ma addu'ar ba yana ƙasa da wanda ake yi ma addu'a dukansu za su amfana an gane abin da yake nufi a nan da haka wanda sama wanda yake sama mai daraja da matsayi in ya ce na ƙasa ya yi mai addu'a to dukansu za su amfana da nan da wanda yake saman da wanda yake ƙasan za su amfana ka du'a'un mu'min li akhihi yantafi'u bihi da'i wal mad'u lahu haka addu'ar da mumini zai yi ma dan uwan shi da shi mai addu'ar da wanda aka yi ma addu'ar duka za su amfana faman ƙala ne rairi, hidu wanda ya ce ma wani ƙudu'uli ya ce mai yi min addu'a wa ƙasadan huma jami'an bidalika kuma ya yi nufin su duka biyansa amfana da wanda aka ce addu'an da shi da ya ce a mai addu'ar ya ce a yi mai addu'an ne da nufin amfanin su duka kana huwa wa akuhu muta'awinina na alalbirri wa takwa. to a nan yanzu shi da dan uwan nashi da wanda aka yi maɗin da wanda zai yi addu'an sun zama muta'awinina na alalbirri wa takwa masu taimakon kekeniya da juna akan abin da yake 'Ɗa'a ne da tsoron Allah dukansu sun amfani juna shi da ya maɗan uwan shi addu'a ya taimake shi akan abin da yake albirru wa taqwa shi da ya zo ya ce maɗan uwan shi ya yi aikin addu'a ya taimake shi akan yi wata ibada daga cikin ibadu da Allah yake so daga sun yi ta'awun alal birri wa taqwa fa huwa al-mas'ula wa ashara alayhi bima yanfa'uhuma bima yanfa'u ko yanfa'uhuma shi me wanda ya ce ai mai addu'a ya faɗakar da wanda ya yi addu'ar akan wani abu wanda zai amfane su su biyun gaba ɗaya da haka ya taimaka mai alal birri wa taqwa ya yi amfani da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan ɗa'a da taqwa to anan ya zo ya faɗakar da shi akan wani aiki da wata ibada Wanda ya kamata ya yi kuma in yi duka su biyun za su amfana amfanin a nan da ba wai magana biyan bukatar ba ba a nan za a yi magana a kan mandalla alalkairi ka fa'ilihi ya faɗakar da shi akan aikin alkairi zai samu ladan wannan ibadar addu'ar da ya yi ba a zo magana akan an biya bukatar ma ko ba a biya ba shi kan shi faɗakarwan akan ya yi aikin sai ya yi to ya samu ladan da ya samu na yin aikin shi ma sannan maganar biyan bukata kuma shi kuma wani abu ne shi ma daban a gefe ba wai ana nufin wanda ya ce a mai addu'a zai amfana idan an biya bukatar ba ba wannan amfanuwan ake magana ba Wal والمسؤول fa'ala ma ينفعهما shi kuma wanda aka roƙa addu'a ɗin wanda ya addu'a ya aikata abin da zai amfane su su bi da shi da da abokin da ya nemi addu'a a wurin shi bi manzilati man bai rahu bi birrin wata kuwa daidai yake da wanda zai umarnu ci wani shi da yin ɗa'a da takawa ga wani ka zo ka ce mai wane da Allah ka rinka yin kaza ko ka samu ka rinka karatun Alkur'ani. kowa ne ya kamata ka rinka sadaka ko ka rinka sallan nafila in yayi za ka samu lada ko ba za ka samu ba za ka samu daidai da yadda aka bashi to haka shi ma wane yi min addu'a sai dai ma a matsayinta na ibada da haka za ka samu lada daidai da ladan da aka bashi shi ma fayusabul ma'amura ala fi'ilihi da haka za a ba wanda ya umarni da ayi kan wannan aikin da yayi na umarni da ayi aikin alkhairi والآمرة أيضا يثاب على مثل ثوابه wanda aka wanda aka ba umarnin yayi za a bashi lada haka shi ma wanda ya ba da umarnin shi ma za a bashi irin ladan da aka ba wancan wanda ya ba umarnin yayi li da da'a ilaihi domin shine ya kira shi zuwa ga aikata aikin la siyama min al wa min al ad'iyati ma yu'maru biha al musamman ma a cikin addu'o'i dama akwai wanda ana umartar mutum ya aikata Allah ya yi umarni da a rinka aikata su dama akwai umarni a kai Allah ya ce a rinka yi to sai wani ya zo ya ce ka yi mai ka mai wannan al'amarin misali kamar wane irin addu'a ce aka yi umarni shi ne sai kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubanka kuma ka nemi gafarar zunuban muminai maza da muminai mata ka rinka nema musu gafara wannan umarni ne ko ba umarni ba umarni ne domin yanzu ya ce kai taimaka min kai mun addu'a Allah ya gafarta min na. dama ba Allah ya ma umarni ba to sai ya zo ya tunatar da kai akan ya faɗakar da kai akan aiki da wannan umarnin da Allah ya yi shi ma ba mumini ba ne in kai mai addu'a ba ka yi ya tunatar da kai akan ga umarnin da Allah ya yi ma ba ne sai kai aiki da shi to yanzu zai samu lada ko ba zai samu ba zai samu ko da ba shi kai ma ya ce a yi ma addu'ar ba dama umarni ne Allah ya yi maka kai kuma wataƙila wata ran kai wata ran ba ka yi wata ranka manta sai ga shi ya zo ya ce ka yi min addu'a in laifi na ya yi yawa ka taya da addu'a Allah ya gafarta mu sai ka tuno da wastaghfir li bika wa lil mu'minina wal mu'mina dama Allah ya ce ka rinka yi to ga wani kuma ya zo ya faɗakar da kai akan kai za ka samu lada ko ba za ka samu ba shi da ya zo ya faɗakar da kai kai za ka samu zai samu ko ba zai samu ba zai samu to haka fa'amarahu bil istighfar a wannan ayar Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yin istighfari kuma ya umarce shi da yayi mu'minai maza da mata ya rinka musu istighfari haka kuma sauran mu'minai sun shiga cikin wannan ayar gaba daya ثم قال سننكم الله مدوكين سركي يتي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم inda a ce lokacin da suka zalunci kawunansu wanda suka aikata ayyuka na laifi da zunubi ja'uka sun zo maka ya manzan Allah zo wurinka fastaghfirullaha su nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul shi ma manzan Allah ya nema musu gafara a wurin Allah su din su nemi gafara Allah da kansu fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul shi ma manzon Allah ya roƙa musu gafara shine ma'anar ja'uka din ma'ana sun zo wurin ka su neme kai nema musu gafara Allah tunda su din da kansu istaghfirullah sun nemi gafara Allah sannan su zo wurin ka in sun zo wurin ka me za su nema za su nemi ka musu gafara Allah shi ma shine wastaghfara lahum ar-rasul wanda sun yi haka da wajadullaha tawwaban rahima za su samu Allah mai yawan karban tuba za su samu Allah mai jin kai ga bayi daga anan Allah ya umarci manzon Allah da cewa walil mu'minina wal mu'minat sannan kuma anan yayi ishara zuwa ga cewa in an zo an nemi ya roƙa ma bayi gafara ɗin ya roƙa musu kenan lokacin da suka zo za su eh, tunatar da shi akan wannan ayar ne ko ba a kanta ba a kanta za su tunatar da shi sai ya sake yin aiki da ita a lokacin da wasu suka zo bil bayan yana yi a umumi ta Allah gafarta ma muminai maza da mata a cikin addu'o'i daban-daban to kuma yanzu ga wasu sun zo bil'ayan ɗinsu za su nemi a yi musu addu'ar neman gafara kuma a yi musu din kaga duka za su samu lada suka zo suka ce a nema musu din za su samu lada shi ma da yayi din zai samu lada saboda yayi aiki da da umarnin Allah faqad fa zakara subhanahu istighfarahum a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambaci ni istighfarun su waɗanda suka aikata laifin cewa fastaghfirullah sannan wastighfarur rasuli lahum da kuma neman gafarar da manzan Allah zai musu akwai nasu na kansu akwai kuma wanda manzan Allah zai musu In za ka mimma amara bihin rasul mimma umira bihin rasul domin wannan yana cikin abin da aka umarci manzan Allah da shi yana cikin abin da aka umarci manzan Allah da shi shine ya rinka wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat akwai bambanci a cikin menene shi e shi wannan ba a zuwa ne a nan wastirfarun rasuli lahum wastirfarun rasuli lahum idza ka mimma umira bihin rasuli domin wannan yana cikin abin da aka umarci manzan Allah da shi ya nema musu gafara haitu amarahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat ta inda Allah ya umarci manzan Allah ya roƙa man muminai maza da muminai mata ya roƙa musu gafara Allah ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا Allah maɗaukakin sarki bai taɓa umartar wani daga cikin halitta ba an yas'ala makhluqan shay'an ya roƙi wani halitta ɗan uwan shi wani abu lam amuri Allahu al-makhluqa abinda Allah bai umarci wancan halittan da shi ba me yake nufi anan nan kamar wata ƙa'ida ce na anan lam ya'muri Allahu al an yas lam ya'muri Allahu makhluqan an yas'ala makhluqan shay'an lam Allah bai taba umartar wani halitta daga cikin bayi ba ya roƙi wani abu a wurin wani daga cikin halittu abinda Allah dama bai umarci wannan halittar da yin shi ba ma'ana duk abin da ka ji Allah ya ba da umarnin a roƙa wani ya yi to dama Allah ya umarce shi da yi ba wani abu wanda dama ba a umarce shi da yi ba kuma aka ba da umarnin a roƙe shi ya yi babu shi ne abin da yake so ya gina a nan daga duk inda kaji ji an ce istazfir lahum ko aje wurin manzan Allah ya roka gafara to zaka samu akwai dalilin da dama Allah ya bada umarnin ya roka ma mu'mine gafara kina duk wani abin da kaji an ce a je a roƙi wani yayi to akwai inda Allah dama ya umarci wannan da aka ce a roƙa din yayi wannan abu in kuma babu to wannan abun ba inda Allah ya ce a roke shi wannan abu shine abinda ka'idar take nufi bal ma amara Allahu al-abda amra ijabin aw istihbabin fa fa'alahu huwa ibadatan lillah wa ta'atan wa qurbatan ila Allah wa salahun li fa'ilihi wa hasanatan lahu وإذا فعل ذلك كان أعظم لإنسان الله ilaihi wa amihi alaihi haka ne daidai da irin yadda yake a nan aiwa sai ce bal ma amara Allahu al-abda amra ijamin aw istihbab yace duk kai duk abinda Allah ya umarci bawa ya aikata umarni ko na wajibi ko umarni na istihbab na mustahabbanci wanda bai kai na wajibi ba domin umarni ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi to duk inda Allah ya umarci bawa da aikata wani abu a umarnin nan nan wajibi ne ko na mustahabbi ne fa fi'luhu huwa ibadatan lillahi to aikata wanda shi bawan zai yi ga wannan aikin bauta ne ga Allah bauta ne ga Allah idan Allah ya ce ka nema ma mutum gafara sai ka nema a nema ma muminai gafara in ka zo kana cewa Allah ka gafarta ma muminai maza da mata rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman me kace yi anan ibada ne kace ma Allah domin umarni ne Allah yayi kai kuma kake zartar da umarnin Allah magana an karɓa ko ba a karɓa ba wannan ba ita ake yi ba yanzu ana maganar Allah ya yi umarni kai kana aiki da umarnin daga duk wanda ya zo ya ce ka yi addu'a ka mai addu'a irin wannan to ai umarni ibada ce dama ta Allah ibada ce ta Allah wanda ya umarni a yi kai kuma yanzu kake zartar da wannan ibada wa ta'atan wa qurbatan ila Allah ta'a ce da neman kusanci ga Allah wa salahun li fa'ilihi wa hasanatan fihi kuma jaruwa ne ga wanda ya aikata aikin jaruwa ne da salaha kuma eh, sakamako ne ko kyakkyawan aiki ne a gare shi idan ya aikata wannan aikin wa idza fa'ala zalika kana a'azama li ihsanin lahi ilaihi haka ne kana min a'azami haka kana min a'azami ihsanin lahi ilaihi idan mutum ya aikata hakan mana ya yi aikin da Allah ya ce a yi ko wani ya zo ya tunatar da shi akan yin yayi to wannan yana daga cikin mafi girman insani da Allah zai yi ma mutum Allah ne zai yi mai wannan insani da aikata kinan wannan kyauta ce daga wurin Allah wa zai alai kuma ni'ima ce daga Allah ni'ima ce daga wurin Allah bal ajallu ni'matin an amallahu biha ala ibadihi kai mafi girman ni'ima da Allah ya yi ta gabayin shi shi ne an hada lil iman shi ne ni'imar shiryar da su zuwa ga imani ita ce mafi girman ni'imar Allah gabawa da haka wannan duk abin da ka ga Allah ya taimake ka kayi wanda yana cikin addini da imani to ka sani cewa wannan ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala kenan cewa ka yi addu'a falalar Allah ce falala ce ta Allah Allah ya kawo maka ni'ima ce Allah ya kawo maka ba wannan da ya zo da abin shi ne ya yi maka ni'imar ba shi dai ya taimaka ma ne ya tunatar da kai akan abin da Allah ya umarce ka kai kuma kai amma Allah maɗaukacin sarki shi ne maka falala maka ni'ima ya maka rahama ya sa ka ka aikata umarnin da Allah ya yi wanda kuma wannan shi ne mafi girman ni'ima da Allah zai yi mabawa in ka tashi tun daga safa har dare duk abin da kaga ka samu na ni'imomin Allah ba ni'imar da ta kai aikin da yake yana cikin imani ba ni'imar da ta kai wannan ka samu dukiya ka samu lafiya ka samu komai da za ka samu dukansu ba su kai ni'imar imani ba ita ce mafi girman ni'imar da bawa zai samu ba ko ginshikin imani irin ka yi abin da Allah ya ce a yi ka samu damar da za ka yi abin da Allah ya ce a yi kuma Allah ya maka wannan ni'imar to ya yi maka babbar gara a wannan a wannan wunin wal imanu qawlun wa shi kuma imani magana ne da kuma aiki yazidu bi ta'ati wal hasanat yana ƙaruwa ne da ayyukan da'a da ayyukan lada gwargwadon yadda ayyukan ɗa'a ga Allah da lada ga Allah yake karuwa gwargwadon yadda imaninka zai rinka ƙaruwa. a ya kawo maganar imani yana magana ne akan wani bangare saboda shine mahallu shayi sai sa bai yi magana akan imani yazidu wa yanqus ba domin an ce yazidu da abin da yake karuwa yana ne yana raguwa kenan kenan tun da kafin ya karu a ne yake a rage yake idan ko ba a ce yana raguwa ba ya tabbata kenan yana raguwa shi yasa duka nassoshi da suka zo suna magana akan karuwar imani ne ba sa magana akan raguwar imani wa amma an kawo ana kawo magana yana raguwa ne tun da kafin ya karun kenan a rage yake yanzu da ya karu sai ya zama ya tsallake wancan raguwar da yake kai da aka imani a wurin ahalin suna qaulun wa amal yazidu wa yanqus qaulul lisan da kuma qaulul qalb da amalin amalul da kuma amalin qalb duka yana cikin al-iman a wurin ahalin sunna da aka imani yazidu zidu bi ta'ati wal hasanat wa kullama zada abdu amalan Likai, duk lokacin da bawa ya ƙara ayyuka na alkhairi ayyukan alkhairin shi suka ƙaru izdada imanuhu to imanin shi yana ƙaruwa hadha huwa al-in'amul haqiqi wannan ne ni'ima ta haƙiƙa haka ne in inda akwai bambanci a nuskar mu wannan shine ni'ima ta haƙiƙa da Allah zai yi mabawa. bawa shine zama imanin shi yana ƙaruwa mana ayyukan shi na kwarai suna ƙaruwa kuma wanda da wannan ne kuma imanin zai rinka ƙaruwa da aka yace wannan shine ni'ima ta haƙiƙa ba wata ni'ima wadda take sama da wannan al-mazkuru fi qawlihi siratal ladina an'amta alaihim ita ce ni'imar da Allah ya ambata a faɗin shi da yake cewa siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima me ni'imar ita ce imani ya rinka karuwa da zama akwai imani a zuciyar bawa wa fi qawlihi kuma ita ce dai ni'imar da Allah ya faɗa da yace wa man yuti'illaha rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim duk wanda ya da'a ga Allah yayi da'a ga manzo to wannan yana tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima ma'ana su ne waɗanda Allah ya sa imaninsu yake ƙaruwa a cikin zukatansu kenan duk lokacin da imaninka yake ƙaruwa gwargwadon ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yake yi maka kenan gwargwadon kuma rashin ƙaruwar imaninka ko raguwar shi gwargwadon yadda ni'imarka take raguwa da haka ana kallon ni'ima ne a kallo na imani ba wai kallo na duniya da abubuwa na jin daɗin duniya shi ne ni'ima ba shi ya sa sai ya ce bal ni'amun duniya biduni din hal hiya ni'matun amla to shin ita ni'imar duniya wadda ba maganar ni'imar imani ba ita ni'ima sai ko ba ni'ima ba Ka samu gida mai kyau abin hawa mai kyau abinci mai kyau tufafi masu kyau da komai na jin daɗin duniya wannan za a kira shi da suna ni'ima ko ba za a kira shi da suna ni'ima ba shi ne yake tambaya a nan bayan ya tsarrara wancan cewa ni'ima ƙarshen ƙololuwar ni'ima ita ce maganar imani to wanda ba imani ba abin da ya shafi jin daɗin duniya wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba yace fihi qawlani mashhurani lil ulama min ashabina wa ghayrihim akwai maganganu guda biyu shahararru a wurin malamai daga cikin mutanenmu anabila mabiya mazhabin al'imamu ahmad ibn hanbal wa ghairihim da sauran malamai ma waɗanda ba hanabila ba suna da saɓani a kai maganganu guda biyu wasu ce wannan duk wata ni'ima wadda ba imani ba to wannan ba sunanta ni'ima ba kan ma a sa ta a lissafin ni'ima waɗansu kuma sun ce a'a ni'imomi na jin daɗin duniya su ma ni'ima ne amma dai ga kororuwan ni'ima nan ita ce ni'imar imani shi ne ce wata haƙiƙa yanzu istitsirari ne zai yi a nan zai fita daga abin da yake magana saboda alaƙa ta zo ya yi magana a kan wannan gabar amma an ba haka ba wannan gabar ba ta da alaƙa da maganar da yake yi shi shine istisra wanda shekul islam yana da wannan da yawa a littattafan shi zai iya fita ya da shafuka a wasu littattafan masu yawa sannan kuma can sai a sake komawa kan asalin abin da ake magana shi sa wanda bai da hibira akan littattafan shekul islam wahala zai rinka sha wahala zai rinka sha mai yawan gaske zai fita wata matsala za ta kawo a wata magana kuma ba zai wuce ba sai ya gama tafsiri akan wannan duk da ba ta da alaƙa da abin da yake magana sai ya gama wani zai kwace shafuka masu yawa yana magana ko kuma naƙal ya nasal ya ce wa ƙalar ko suna cewa kaza kawai ya fara kawo maganar zai iya ɗauko wani littafi gaba ɗaya ya zuba shi a wurin na wayanda yake magana a kansu sai ya gama sannan sai ya fara wataƙila cewar radda alaihi min wudu alwajuhul awwal alwajuhul sani yana ɗaukan gaɓoɓin yana magana ce sa galibi za ka samu wasu saboda jahilci da rashin fahimta za a zo ai shekul islam a cikin fatawa ya ce kaza a ɗauko ga shi littafi ana karanta ya ce kaza da ka koma baya baya sai ka ga ya ɗauko na ƙalle ya ce su wane ya ce kaza ya ta magana a kai wurin shafi goma ko ashirin yana kawo magana sannan sai daga ƙarshe kuma ya kulle ya zo ya magana da zai yi akan magana da ya naƙaltu. to kawai da mutum ya buɗe shafi ɗaya biyu ya gani ya ga gashi girma yana cewa kaza gashi ya ce kaza saboda mai bai san manhajin shi a wurin a karatu ba to wannan wani istitrabi ne kaɗan a cikin wannan matsalar ya kawo wannan abin da ya shafi ni'ima shin abin da ya shafi addini ne kawai ni'ima ko ko har abin da ya shafi ni'ima ta duniya shi ma ni'ima ne ya ce to magana wadda take ta haƙiƙa ta bin diddigi da ta haƙiƙi annaha ni'matun min wajhi ta ni'imar duniya ita ni'ima ce amma ta wata fuska ba wai duka fuskokinta gaba ɗaya za a ce ni'ima ba ce ta wata fuska ni'ima ce wa in lam takun ni'matan tammatan min wajhi koda a wani fuskar kuma ba ni'ima ba ce cikakkiya kinan jin daɗin duniya a wata fuskar ni'ima ce a wata fuskar kuma ba ni'ima ba ce da haka ba za a iya cewa ni'ima ba ce umuman ba kuma za a iya cewa ba ni'ima ba ce umuman wa amma in'amu biddin alladhi yanbaghi talabuhu amma ni'ima wadda take ta addini wanda ya kamata mutum ya nema wadda ita ce ake so ake nema fa huwa ma amara Allahu bihi shine duk abin da Allah ya umarni da shi min wajibin wa mustahab na wajibi da mustahabbi to wannan ni'ima ce fa huwa alkhairu alladhi yanbaghi talabuhu bi ittifaq almuslimin shine alkhairin da ya kamata a neme shi wannan da ittifaqin musulmi da dukkan abin da yake na addini ne to wannan ni'ima ce tsantsa a ciki gaba ɗaya ta kowace fuska haka wannan ni'ima ce addini duk wani abu wanda yake da alaƙa da imani da wajibi da mustahabbi na shari'a to wannan ni'ima ce wa huwa ni'matul haqiqiyya inda ahlus sunna ita ce ni'ima ta haƙiƙa a wurin ahlus sunna shi yasa zamu ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa shine shugaban alladina an'ama Allahu alaihim amma kuma babu wannan rayuwar ta ni'imar duniya da jin daɗin duniya a tattare da shi kuma an ce allazina an'ama Allahu alaihim shine na farkon da za a fara kawowa daka a wurin ahlus sunna ni'ima ta haƙiƙa tsantsa ita ce ni'ima ta addini da imani id indahum anna Allah huwa allazi an'ama bi fi'lil khair domin a wurin ahlus sunna Allah shine yayi mabayi ni'ima akan aikata aikin alkhairi shi ya man bawa ni'imar ya iya aikata aikin alkhairi in Allah bai yi maka ni'ima ba za ka iya aikatawa ba za ka iya aikatawa ba kenan ni'imar Allah sai ya yi ma bawa sai Allah ya iya aikatawa sai bawa ya iya aikata wannan aikin na alkhairi in bai yi maka wannan ni'imar ba kuma ba za ka taɓa aikatawa ba ولو أرادوا da لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم Allah bai san fitarsu bai san shiga cikin muminai da haka Allah ya sanya musu kasala da rauni suka kasa fita inda Allah yana son su da ni'ima da Allah ya sa musu karsashi na fita din da haka yace wannan shine abin da yake tabbatacce a wurin ahlus sunna wal amma su qadariyya ana yana magana akan mu'tazila indahum innama an'ama bil qudrati alayhi su a wurinsu suna nufin cewa Allah ya yi mabawa ni'ima ne ta ƙudura mana yana da damar da zai iya aikata abin amma aikata abin ba Allah ba ne ya yi mutum ni'imar aikatawa shi ne da kanshi yake da damar ya aikata ko ya ki aikatawa an gane bambancin mas'ala ce ta abin da ya shafi mas'alatul qadar fi'lul eh, khalqu af'alul ibad mas'alar af'alul ibad da tsakanin ƙadariya eh, eh, da kuma ahlus sunna shin wannan aikin da mutum yake aikatawa yana da ƙudura da iko akan ya aikata ko ko ba shi da kudura da iko akan ya iya aikatawa ya ce a nan ahalus sunna sun tafi akan cewa Allah ne yake ma bawa ni'ima akan ya aikata wannan aikin su kuma ƙadariya suka ce a'a Allah dai ya mai ni'imar cewa yana da dama da gaɓoɓi da lafiya da zai iya aikata aikin amma ya aikata aikin fa su wannan suka ce wannan ba aikin Allah ba ne Shi ne bambancin wannan maganganun guda biyu da ya kawo da aka su kawai kana da dama ne Allah ya maka kudura za ka iya yi za ka iya inyi za ka iya ka tashi za ka iya kaki tashi Shi ne kawai kudurar da ni'imar da Allah ya maka cewa ya maka gaɓoɓi da alat da za ka iya yin aikin amma ƙudira da kuma aikata aikin a aikace suka ce wannan aikin bawa ne amma a wurin ahalu suna Allah yake ma bawa ni'ima akan wannan ɗin ko da yana da gaɓoɓin da iko a jikin shi da zai yi aikin to in Allah bai mai ƙudira ba Allah bai mai ni'imar ya aikata ba to ba zai iya aikatawa ba shine yace wal qadariyatu indahum innama an'ama bil qudrati alayhi as-salihatu libdaddaini faqat Allah ya mai ni'ima ne da kudirar da ya bashi na iya aikata aikin wanda saliha ne libdaddain wannan kudirar tana iya daukan kishiyoyin juna zai iya yiwa ya yi ki ko ya ki ko ya yi ko ya ki haka wannan babu aikin Allah a wurinsu a cikin wannan kawai aikin bawa ne Inya ga dama ya yi in ga dama ya bari amma dai kawai abinda Allah ya yi mai shine ya hore mai alat kayan aiki na yin wannan abu shi kuma ya rage nashi ya yi aikin da su ko kai ya yi amma a wurin ahalar suna Allah ya halatta wa mutum kayan aikin kuma Allah shi ne yake halittar mai ƙudurar yin aikin ya aikata in Allah bai gana ma ba zai iya aikatawa ba duk da akwai irin mashi'ar da Allah ya sanya mai da kudura amma kuma ita ta ɗai wannan mashi'ar da kudura ba za ta iya yin wannan aikin ba shine liman sha'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin haka wanda ya so ya istiqama kina an bashi kudura da dama da komai ta yin istiqama to amma wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah sai Allah ya yi mai in'ami na wannan ni'imar ya aikata abin sannan kuma zai iya amfani da wannan kudurar da yake da ita haka a nan dai istisraji ne ya kawo a kan waccan matsalar haka Allah maɗaukakin sarki shine yake maka ni'ima ya azurta ka da yin aikin har wani ya zo ya nemi wannan abin wanda Allah dama ya umarce ka da yi kuma ka zo ka yi a ƙarƙashin waccan ƙa'idar da ta gabata kenan abinda ba inda Allah ya zai sa wani ya zo ya nemi ceto a wurin wani in ba addu'an nan ba addu'ar kuma sai wanda ta halatta ta shigar da ta halatta domin Allah bai umartar wani abu wanda dama ba a umarci wannan da shi ba shi ne abinda ƙa'idar take nunawa sai ce wal makasudu huna abin dai da ake nufi a nan ma'ana yanzu dai a koma kan maganar da ake yi a fita daga wannan matsalar da aka shigo ya ce. أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا Allah bai taɓa umartar wani halitta ya roƙi wani daga cikin halitta ba, illa ma kana maslahatan lidalikal makhluk sai abin da yake maslaha ne ga shi wannan halitta. sai abin da yake maslaha ne ga shi wannan halittar da aka roƙi abin a wurin shi an gane na ma'ana Allah bai taɓa umartar wani daga cikin halittu ya roƙi wani abu a wurin wani daga cikin halittu ba sai abin da yake maslaha ne ga shi wannan wani aka roƙa ɗin an gane ma'ana ba abin da za a ce wani ya roƙa a wurin wani kuma babu maslaha a kan shi wanda za a roƙa din duk abin da ka ji Allah ya yi umarni da a roƙa a wurin wani to wanda aka ce a roƙi abin a wurin shi akwai maslaha shi kenan wannan shine yake yana so ya dawo da maganar ni'ima ce Allah yake ma mutum ni'ima ce yake turo mai waɗannan hanyoyin ba wai shi wanda yake roƙon ne yake mai ni'ima ba ni'ima sai Allah yake yi gare shi yake buɗo mai hanyar da zai yi aiki da abin da dama Allah ya umarci shi da shi in ma wajib au mustahab ko dai zama dama maslaha ce Allah ya riga ya umarci shi wanda aka roƙa ɗin umarni ko dai na wajibi ko umarni na mustahabbi ko umarni na wajibi ko umarni na mustahabbi shi dai zartarwa zai yi kawai dama an umarce shi akai haka lokacin da aka zo maka dama akwai maslaha a gare ka kai maslaha ce a gare ka kai da ake nema a wurinka da ba kai ne za ka yi ma mutum gata ba ba kai ne za ka yi ma mutum mai ake cewa alfarma ba ba kai ne za ka yi mai alfarma ba Allah ne zai yi ma alfarma ta wasiɗar wannan ɗin shi ne ya zama wasiɗar da za a yi ma alfarma ɗin yanzu kai ba kai ne za ka yi mai alfarma ba balle har ka rinka jin cewa tun da ya nema a wurinka kai kai ne wani abu kai ne sama da shi kina abin juyawa ne aka yi ko juyawa ne aka yi kai ne Allah zai ma ni'ima zai ma alfarma sai ya zama ta wasiɗar wannan bawan da zai zo ya tunatar da kai abin da dama Allah ya umarce ka kai ko da ma sadaka ce ko da ba addu'a ba ko da sadaka ne na taimako dama Allah bai umarni umarni da yin sadaka ba da taimako ya yi umarni ko dai umarni na wajibi ko umarni na mustahabbi idan zakka ce ta wajibi idan kuma ko wanda za a taimaka ma din yana cikin wanda wajibanka ne ka taimaka mai ko kuma na umarni na mustahabbi wanda yake ba na wajibi ba to da ya zo din shi yanzu Allah ne mai ya maka ni'ima ya zamanto za a taimake ka akan wani aiki daga cikin aikin da Allah ya umarce ka kayi ko wajibi ko mustahabbi da haka shine ma'anar cewa Allah bai taɓa umartar wani bawa ya roki wani abu a wurin wani bawa ba face akwai maslahar shi wannan bawan da aka ce a roƙa a cikin abin da umarnin da Allah ya bayar فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك yace domin Allah baya neman wani abu a wurin bawa in ba wannan ba duk abin da zai nema a wurin bawa to akwai maslahar shi a ciki duk abin da kaji Allah ya ce kai wajibi ko mustahabi to akwai maslahar ka a ciki shine la ya amuru la ya tsurubu min al'abdi illa zalika Allah bai neman wani abu a wurin bawa sai abin da yake ma'ana ma kana hu li zalika al akwai maslaha ne ga wannan shi wanda yake abin halitta din ma kana lahu maslaha ko ma kana fihi maslahatuhu fa kaifa ya'muru ghayrahu an yatluba minhu ghayra zalika idan ya zama Allah baya neman wani bawa ya aikata wani abu sai abinda akwai maslahar bawan a ciki to ta yaya Allah zai umarci wani bawa daban ya nemi wani abu a wurin wani bawa wanda ba maslahar bawan a an gane me yake nufi a nan haka Allah bai neman ka kai wani abu sai akwai maslahar ka a ciki to ta yaya kuma zai ce wani ya nemi wani abu a wurinka kuma ba maslahar ka a ciki in shi kanshi in ya ce ka yi sai da maslahar ka to ta yaya zai sa wani bawa kuma ya nema a wurinka kuma ba maslahar ka sai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba inda a ce za a nema abinda ba maslahanka a ciki wa ya kamata ya nema Allah ya kamata ya nemi ka yi abinda ba maslahanka a ciki saboda shi ne Allah kai ne bawa to ta yaya shi bai yi haka ba sai ba da dama bayi su nemi wani abu a wurin wani bawa kuma ba maslahan shi bawan a ciki a matsayinsu na bayi da suke dukansu bayi a wurin Allah an gane بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله ماله إلا عند kai Allah ma ya haramta ma mutum ya roƙi wani bawa ya haramta ma bawa ya roƙi wani bawa ɗan uwan shi abin da yake da shi ko dai zama malamu ko malamu dukiyar shi ya roƙi wani bawa dukiyar shi illa illa inda zarura sai idan akwai larura haramun ne ka roƙi mutum cewa ya baka abin ba akwai larura ba saboda ne saboda fitar dukiyar a wurin bawa shi yana ganin ba maslahar shi bace ba maslahar shi bace haka Allah ya haramta sai idan larura ce ta dole aka hana roƙo cewa ga sifar wanda zai tashi da fuskar shi ranar alkiyama in yana roƙon mutane arziki ta kasurai sai da ya shiga hali na kakalika yi na bukata ta dole to wannan shine aka halatta mai aka ba shi dama to a wannan lokacin kuma idan shi mai dukiyar yayi shi ma yayi ibada yayi taimako amma haka nan ba matsayin larura ba mutum ya je rinka roƙon mutum ya karɓa? kamar ya zai ji cewa ba wata maslaha shi dai yanzu a zahiri da yake ji tashi an raba shi dai kawai da kuɗin shi ne an raba shi da dukiyar shi to shi yasa aka haramta ma wannan saboda ana so duk abin da za a ba da dama a nema a wurin wani to ya zama shi wanda za a nema a wurin nashi yana cikin farkon wanda zai amfana da wani an gane wasu وإن كان مقصده مصلحة المأمول aw maslahatuhu wa maslahatul ma'mur idan ya kasance manufar shi mai roƙon mai neman addu'ar ko istighfarin ko neman a roƙa mai a wurin Allah yayi da maslahar maslahar ma'amuri maslahar wanda ake umarta din shi ba don maslahar shi ba kamar yadda manzon Allah ya ce ai mai ai mai addu'a don maslahar shi yake yi ba don maslaha ce ba shi abin yana da shi ko kun yi addu'ar ko ba ku yi ba wannan nashi ne to maslahar ku ne kenan yin addu'a Au maslahatuhu wa maslahatul ma'amu ko kuma mutum ya yi da maslahar shi da kuma maslahar wanda aka ce yayi din kashi biyu da ina kenan ko ko dai maslahar shi wanda zai za a sa din ko kuma maslahar su biyu da shi da zai yi da shi da za a sa mun ji cewa maslahar shi wanda zai sa din kadai a wannan gabar mun fahimci cewa ita babu ita Allah bai umarni da wannan Da zama kai maslahar ka ce kadai ba maslahar shi wancan da zai amfana kaga babu ita ba inda Allah ya umarni da yin haka sai ce wa in kana maslahatuhu au maslahatuhu wa maslahatul ma'amur ya zama shine manufar shi sai sai fa sabo yusabu ala zalika wannan za a bashi lada akan haka ladan ko dai ya amfani wancan kadai ko kuma ladan shi ya yi aikin alkhairi kuma ya sa wani ya yi aikin alkhairi za su samu lada akan haka shine yace wa in kana qasduhu husula matlubihi in ya zama kuma manufar shi shine kawai shi ya samu abin da yake so ne da ukun go min ghairi qasdin minhu lintifa'il ma'mur ba tare da nufin ya amfani wanda yace mai addu'ar ba fa hadha min nafsihi utiyatu wannan an zo mai ta kanshi aka zo mai har min nafsihi utiya ma'ana shi me za a ce ne ya ake karin magana wannan min nafsihi utiya ma'ana an zo mai an ci shi ta gida ce ta gida aka aka aka yi galaba a kan shi ta zuciyar shi ma'ana bai iya yin bai iya bi da zuciyar shi yadda ya kamata da yadda za ta amfana ba sai ya rufta sai ya rubta da kanshi sai ce to wa mislu hadha la ya'muru Allah bihi irin wannan Allah kwata kwata bai umarni da ayi shi ka zo kawai maslahar kanka ce kadai ba maslahan shi wanda za a wanda za a nema din a wurin shi irin wannan Allah baya baya umarni da shi bal qad anhu kai wannan Allah ma ya hana a rinka yin wannan إذ هذا سؤال محض سؤال محض للمخلوق domin wannan tsantsar roƙo ne ga bawa roƙon bawa ne tsantsa roƙon bawa ne tsantsa ba ka da wata manufa a zuciyarka ta shi amfanin shi sai manufar amfaninka kaɗai to wannan tsantsar roƙo ne kamar yadda maroƙi yake yi ke maroƙi ba yana bin mutum yana kirari yana fadanci don me don a bashi kadai don ya amfani wanda yake roƙo a'a to wannan shine mahab tsantsar roƙon bawa ne wannan min ghairi qasdihi li nafsihi wala li maslahatihi ba tare da yayi nufin masla amfanin shi wanda ake roƙon ko maslahar wanda ake roƙon ba wallahu ya'muruna an hu wa narghaba ilayhi shi kuma Allah yana umartan mu ne mu bauta mishi kuma mu yi kwaɗayi da fata a wurin shi shi kaɗai wa ya'muruna an nuhsina ila shi kuma ya umarce mu mu kyautata ma bayin shi daga cikin kyautatawar shine ka yi abu da nufin da manufa ta ka amfanar da shi bawa ba wai manufar kai kanka kaɗai ba amfanin wani ba وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا شي kuma wancan bai nufaci wannan ba bai nufaci wannan ba na wa idza lam yaqsud wa wa hadha kuma wa idza lam yaqsud la hadha hadha idan bai nufaci wancan ba bai yi nufin ya amfanar da su su bi ba kuma bai yi nufin ya amfani kan shi ya amfani kuma wanda yake nema a wurin shi ba falam ya kusurin ragbata ilallahi wa du'a'i bai yi nufin kwaɗayi a wurin Allah da kuma roƙon Allah ba wa huwa sala wanda shi ne sallah wala qasada al-ihsana ila al-makhluqi alladhi huwa az-zakat kuma bai yi nufin amfanar da bawa ba bayan Allah wanda shine zakka da wayannan su ne rumuz guda biyu da ake amfani da su a Qur'ani duk an aka yi magana aiki amanu wa amilu salihat idan za a yi fassara amanu a galibin ayoyi sai a faɗi wanne biyu daga cikin rukunan imani aka fi ambata al'imanu billahi wal yawmil akhir su suke zuwa a matsayin ramzin amanu amilu salihati kuma sai a ce a ƙimu salata wa atu Zaka su ne ramzin amiru salihat guda biyu in ba za a yi tafsiri ba duk inda ba za a yi tafsiri ba to a salatu wa Zaka za a faɗa in a amalu salihat haka kuma in dai an iman ne in dai ba za a yi tafsiri ba to imanu billahi wa yawmil akhir za a faɗa su suke wakiltar sauran ma'ana su ne a asasi su ne jigo sai zama sallah ita aiki ne ayyuka ne na ibada wanda za su amfani ka kai kai kadai ita za ta wakilci duka sauran ayyukan ibadar da suka shafe ka zakka kuma aiki wanda zai shafi bayi aikin ibada wanda za ka yi wanda zai shafi bayi ita kuma zakka sai ta wakilci duka sauran dama ayyukan biyu ne ko wanda zai shafe ka kai kadai ko wanda zai shafi bayin Allah sai a amfani da sallah akan wanda kai kaɗai zai shafa a amfani da zakka akan wanda zai shafi duka sauran bayi daga to shi bai nufi wannan ba bai yi abin da zai shafe shi ya amfane shi ba bai yi kuma abin da zai amfani sauran bayi ba domin ya roki abin da shi kaɗai zai amfana Allah bai yi umarni da wannan ba bai yi abin da zai amfane shi ba sannan kuma bai yi nufin ya amfani wanda zai nema a wurin shi ba bai yi ihsani ga bayan Allah ba da haka wala saddaka wala salla ya zama wala saddaka wala salla kenan gaba daya ya rusa duka bangarorin guda biyu eh, sai ina sai ce wa in kana al'abdu Ƙalla ya ya'samu bi mithli hadha duk da cewa ba zai samu zunubi ba a irin wannan roƙon ya ce kawai a yi roƙa mai bai yi nufin ya amfani wancan ba shi nufin amfani shi shi kaɗai ba za ka ce za a rubuta mai zunubi ba a kan wannan abin da ya yi lakin farkon farko ma bayyana ma yi umaru bihi al'abdu wa ma yi zanu da hufihi ya ce amma abin da ya kamata ka sani a nan shine bambanci tsakanin abin da an umarci bawa da ya yi da kuma abin da an yi izini ya yi wannan minar furu a daƙiƙa matsala daƙiƙa sosai ba kowa yake fahimtar ta ba bambanci tsakanin abin da an umarce ka ka da kuma abin da an ba da ba a ce haramun ba ne kai an yi izini za a iya yi akwai bambanci ko babu na akwai bambanci mai girman gaske kuwa kamar yadda zai zo ya kawo a gaba misali a gaba daga akwai abin da umarni Allah ya ce a yi wanda za ka yi ne akan wannan umarnin da Allah ya ce ladanka daban matsayinka daban a wurin Allah domin nan umarni kake bi akwai kuma abin da dama aka bayar ba matsala za a iya yi za a iya yi kamar makaranta ce misali da ce za ka shiga za a zo makaranta da uniform da kaza da kaza da kaza ga sharaɗin in ka zo za ka zo da kula iri kaza riga iri kaza wando iri kaza za ka sa baji iri kaza a zo a ce to ba a samu baji ba ya za a ce a za a iya zuwa ba bajin me aka yi a nan izini aka yi amma wanne aka yi umarni wanda ya sa baji za ka haɗa shi da wanda ya zo complete da wannan wanda ya zo a ƙarƙashin izini to shi ne yake so ya nuna a nan hatta wannan akwai bambanci tsakanin abinda aka umarta da kuma abin da aka yi izini a kai shi ne ma'ana ko da ba zunubin kada bai tun daga ce sun da ba zunubi ai ba komai to ko da ba zunubin to akwai fa wani bambancin daban na musamman walakin to ألا ترى أنه hadisi في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب misalin da zai bayar akan wani ya ce baka gani ba manzan Allah ya faɗa a hadisin mutum dubu saba'in ɗin nan da zasu shiga aljanna babu hisabi hadisin okasha radiyallahu an daga cikin ayyukansu ya ce innahum daga ciki su sun kasance la yastarquna la yastarqun ba sa neman ai musu ruqya ba sa neman ai musu ruqya shine abin da ya tabbata a lafazin hadisin lafazin da yazo la yarqun ba sa yin ruqya wancan lafazi ne sha bai tabbata ba laka la yastarquna al-istirqa shine neman ai maka ruqya ma'ana su me suke yi kenan eh me suke yi su da ba sa neman a yi musu rufiya na? ba sa rufiya kenan suna yin rufiya da kansu haka kuma an zo an musu ba tare da sun roƙa ba layar saukon ne ba dai su suka nemi a yi musu ba daga baya hana kuma in an zo an yi musu su fita daga wannan matsayin ba har yanzu suna nan domin ba tsalab suka yi ba ba nema suka yi ba da suna nan alayar da ɗinsu don ba su nemi wani ya yi musu ba kai ne ka zo ba su da lafiya ka ga ya addu'ar da manzan Allah ya ce ai mara lafiya kai musu ba kuma su suka ce kai musu ba shine layar sarkun sannan wa in kana al-istirqa'u ja'iza duk da cewa neman ai maka rubiya din ya halatta ja'iz ne a shar'ance ba ka da laifi ka ce wani ya zo ya maka rubiya ya halatta ko bai halatta ba ya halatta to amma su yanzu suna kan wani matsayi ne na musamman la yastaqu sai cewa hadha qad basatna fi ghairi basatna fi ghairi hadal mawdu wannan mas'alar mun shimfida ta da fadinta a wani wuri wanda ba wannan ba ma'ana wannan ba wurin da za a bude wannan mas'alar ayi yi bayanai mai fadi akan ta bane kenan wannan ya tabbatar cewa akwai abin da an yi izini daban akwai kuma abin da an yi umarni akan shi daban daga yasta sarkun duk da cewa ya halatta amma sun tsaya akan cewa ba za su nemi taimako a wurin kowa ba ko da taimakon da ya halatta ɗin ne ko da wanda ya halatta ne ba za su nemi wani ne musu ba shi yasa a wani a wani uh, hadisin yake cewa cikin sahabban manzan Allah ya ce za ka ga ɗayan da manzan Allah ya mana mu baya akan kan mu nemi taimako a wurin kowa wani irin taimako ake magana taimako na abin da ba a nema sai a wurin Allah ya ce to amma za ka ga wani daga cikinmu saboda tsananin toshe wannan kofar bulalar dokin shi za ta faɗi ƙasa amma ba zai iya ce ma wani ya miƙo mai ba sai dai ya sauka da kanshi ya ɗauka saboda kada ya nemi wani abu a wurin wani kaya nemi wani abu a wurin wani duk wannan haramun ne haka ya halatta ya yi ma yana ganin ya tsallake wannan matakin ka bambanci tsakanin abin da aka umarta da a yi da kuma abin da aka ba da izini da a yi haka wannan shi ne abin da yake so ya tabbatar a wannan gabar akan cewa shi roƙon a ce a yi addu'an a yi addu'an har yanzu abu ne wanda yake akwai matsayi mataki mataki a kan akwai kuma magana a kan shi naka magana kullum ya zama ma mutum ɗabi'a a yi mana addu'a a yi mana addu'a to wannan ya sauko daga wani mataki ne wanda ya kamata a ce ya wuce wannan matakin da naka gaba zai tsara buɗe wannan matsalar ya koma kan ita asalin maganar wasiɗar da ake yi da kuma alaƙarsa da wannan gaɓar da muka karanta wallahu alam Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana mu ya fahimtar da mu ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na addini ya gafarta mana ya yafe mana ya kuma shiryar da waɗanda suke ba su fahimci hanya madidiciya ba ya dawo da su kan hanya wayanda kuma suka fahimta Allah ya tabbatar da su a kai ya ba su ikon aiki da abin da yake daidai wallahu alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk